Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen 22 da 25. Jama'a muna fatan za a gafarce mu a an yi kuskuren na'ura ne. ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga kuma labaran duniya mai karantawa Jummai Alli. Jama'an ƙasar Somaliya sun ce akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe jiya Asabar a ƙasar a hare-haren bama-bamai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan tawayen ƙungiyar al ne suka kai. A harin farko sojoji goma sha hudu ne aka kashe fiye da ashirin kuma suka ji rauni a lokacin da 'yan yakin sa kai suka tuka wata mota da ke dankare da nakiyoyi zuwa wani sansanin horar da sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen afirka daga kenya da kuma sojin somaliya a birnin kismayo mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar sansanin sojan yana cikin haraba jami'ar kismayo inda ake horar da sojoji a kan dabarun yakar 'yan tawaye ƙungiyar al-shabab ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a wata sanarwar da ta gabatar a gidan rediyon ta ta andulus kuma ta yi ƙirarin cewa sojoji ɗari ne aka kashe to amma wani babban jami'in 'yan sanda a kismawo kanal muhammad hassan ya dage a kan cewa sojoji goma sha hudu aka kashe aka jiwa guda tara rauni ya ce wasu da aka kwantar a asibiti sun ji mummunan rauni rundunar sojan kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen afirka ta sa wata sanarwa a shafinta na twitter inda ta yi bayanin cewa an kashe 'yan yakin sa kai guda biyu a harin aka kama biyu kuma yanzu haka jami'an tsaro suna musu tambayoyi. Wani jami'in 'yan sanda mai suna abdullah Osobor ya ce hari na biyu an kai ne a Magadishu babban birnin kasar inda aka kashe mutane hudu da raunana mutane goma. Ya ce bam ɗin da aka ɓoye cikin wata mota ya tashi ne kusa da wani ofishin 'yan sanda da kuma wani wuri inda waɗanda suka rasa matsuguni suke zaune nan da nan dai babu ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na birnin magadishu ko da yake yana da alamun ƙungiyar al duk da cewa an sami nasarar tilasta musu ficiya daga manyan sansanoni ko kuma tungayensu har yanzu 'yan ƙungiyar suna samun nasarar ƙaddamar da munanan hare-hare a kan babban birnin ƙasar da kuma wasu wurare a ƙasar. A can Kabul babban birnin kasar Afghanistan kuma wani harin bam da aka kai wani asibiti jiya Asabar ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da Amerika guda uku 'yan kwangila waɗanda suke wa kungiyar ƙawancen tsaro ta neto aiki a ƙasar. Mutane da dama sun ji rauni a tashin bam ɗin da ya ratsa har wata unguwa ya lalata ko kuma ya kaca-kaca da motoci da dama. Ƙungiyar NATO ba ta bayyana sunayen 'yan kwangilar da aka kashe ba, amma ta ce nan take ɗaya daga cikinsu ya mutu, saura biyun kuma sun mutu ne a lokacin da ake musu jinya. Shaidun gani da ido sun ce harin ya auna kwamban sojojin ƙasashen waje waɗanda suke wucewa a birnin Kabul a yayin da suke wuce asibitin. Nan da nan ofishin jakadancin Amurka da ke kusa ya busa jiniyarsa yana yawa mutane kashedin cewa su ɓoye. nan da nan kuma babu ƙungiyar da ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai hari a hari na baya-bayan nan cikin munanan hare-haren da ake kaiwa a wannan wata da aka kai a wannan wata da suka kashe akalla mutane hamsin da raunin ɗaruruwan mutane a birnin kabul mayakan taliban sun ce su ne suka kaddamar da yawancin hare-haren ƙungiyar taliban ta ƙara kaiman hare-haren da take kaiwa bayan da sojojin amurka da na kungiyar nato suka kawo ƙarshen rawar da suke takawa wajen ƙoƙarin murƙushe kungiyar a ƙarshen shekara ta 2014 ko da yake sojojin amurka da na kungiyar nato sun fice daga afghanistan har yanzu akwai kimamin sojoji dubu a ƙasar waɗanda suke horar da sojojin afghanistan dabarun daƙile ayyukan ta'addanci. Jiya Asabar dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan Macedonia da ke dauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba gurnetin giri kuma mutane da dama sun ji rauni a aron gama da aka yi a kan iyaka. Jami'an tsaro sun sami nasarar tare ɗaruruwan 'yan gudun hijira amma dubbansu yawancinsu 'yan ƙasar Siriya sun ratsa suka shiga yankin Macedonia bayan sun yi kwanaki biyu suna zaune a filin Allah ta'ala ba tare da samun ruwa ko abinci ko kuma wurin kwana ba. An fara hargitsin ne a lokacin da 'yan sanda suka yanke shawarar barin wasu 'yan gudun hijira masu ƙananan yara su wuce sai waɗanda suka baya suka kutsa kai sai kuma dubbai ciki har da mata riƙe da jarirai da kuma maza ɗauke da ƙananan yara suka yi amfani da damar da suka samu suka yi ta gudu a filin da babu waya suka shiga yankin ƙasar macedonia daga bayan 'yan sanda sun sami damar shawo kan al'amarin suka hana kwarara 'yan gudun hijira bayan da suka yi mintoci talatin suna harba gurnetin giri waɗanda suka sami nasarar kutsa a ƙasar sun yi ca suka doshi birnin gavelia inda suka shiga taxi taxi da wasu motocin safa suka doshi Sabiya akan hanyarsu ta zuwa kan iyakar ƙasashen Turai. A ranar Alhamis, ƙasar Macedonia ta ayyana dokar ta ɓaci kuma ta ba da umarnin a rufe kan iyakokinta kada a bari 'yan gudun hijira su shige, yawanci suna arcewa yaƙi kuma suna shiga ne ta ƙasar Girka. Kusan mutane dubu biyu ne ke tsallaka kan iyaka kulliyoma a kan hanyarsu ta zuwa ƙasar Hungary da yankin ƙasashen Turai da babu iyaka. A nan Amurka kuma wata mai shari'a ta gwamnatin tarayya ta baiwa gwamnati umarnin cewa nan take ta sako yara 'yan gudun hijira da iyayensu mata da take tsare da su a sansanonin tsare iyali. Wannan hukunci da alkali Dolly G ta yanke a wata kotun birnin Los Angeles a ranar Juma'a da daddare ya goyi bayan hukuncin da ta yanke a watan jiya cewa iyalan da ake tsare da su a waɗannan sansanoni tsare su ya keta ka'idar wata hukunci da aka yanke a 1997 da ta tanadi hanyoyin halal na baiwa yaran da suka shigo amurka ba bisa ka'idar doka ba wurin zama ko kuma ba za a sare su na fiye da wasu sa'o'i ba mai shari'a doli ta baiwa gwamnati wa'adin kan rana 25 ga watan oktoba da ta saki yaran a wasu lokutan har da iyayensu mata ba tare da jinkiri da ba shi da dalili ba. jaridar Los Angeles Times ta buga labarin cewa yanzu haka Amurka tana tsare da kimamin yara 1,400 da iyayensu a wasu sansanoni guda uku, biyu a jihar Texas ɗaya kuma a jihar Pennsylvania. Wannan mataki ya keta ƙa'idar cewa ba za a tsare yaran da ba su kai shekaru goma sha takwas takwas da haihuwa fiye da sa'o'i saba'in da biyu ba sai fa idan suna fuskantar wata barazanar da ta shafi kariyarsu. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar Pakistan ta dakatar da shawarorin da take da ƙasar India bayan da ƙasashen biyu suka samu saɓani kan ajandar taron. Da an shirya cewa a yau Lahadi da kuma gobe Litinin mai baiwa India shawara akan matakan tsaron cikin gida da takuran aikinsa na Pakistan za su tattauna a birnin New Delhi na ƙasar India. To amma mai baiwa gwamnatin Pakistan shawara akan matakan tsaron cikin gida Shartas Aziz ya ce tilas tattaunawa da za su yi ta hada da rikicinsu na kan yankin Kashmir. Ya ce a tambayi kowa menene babban batun da aka dade ana rikici a kanta tsakanin kasashen biyu da ya wuce rikicin yankin Kashmir. Shi kuma ministan harkokin wajen India Shishma Swaraj ya dage akan cewa za a taɓa batun Kashmir ne idan yanayin yin hakan ya samu, ya ce a shirye suke a tattauna a kan batun da Pakistan ta gabatar ciki har da batun a jamu da Kashmir, amma sai bayan an kawo ƙarshen ta'addanci da kuma tarzoma. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu koma gefe mu bar ku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai ci gaba da kawo muku batutuwa ne da ke nasaba da yadda zaɓe yake a nan Amurka. Don haka shirin ya kara gayyato Jamila Kabir Fage ne domin jin shin ya ake fitar da sakamakon zaɓe a nan Amurka. To Jamila yau batun da nake son mu duba shine shin tsawon wani lokaci ake yi kayan a bada sakamakon zaɓe a nan Amurka. Malam Ladan ai babu ma tsawon wani lokaci ake saboda yanzu na'urar kwamfuta din nan ta saka a lokacin da ake jefa ƙuri'a a lokacin ma shi sakamakon yake tafiya gun waɗanda suke tantance shi idan zaka tuna a zaben baya da aka yi zaka ga kamar irin su kafafen yada labarai suna nuna mana a talabijin a kowace jiha a kowane local government a ko ina in dai har an jefa ƙuri'a to a lokacin a nan take ka san wane ne ake zaka ga suna ƙididdigan shi suna nuna to yanzu kashi kaso kaza an samu wannan sauran kaza ga kuma wanne jam'iyya ce take ci a wannan loko a wannan sako a wannan jiha so a lokacin da ake jefa ƙuri'a a lokacin ake bin sakamakon zaɓen ake bi don haka bayyana sakamakon ba a kwana o kina nun kenan ran da aka jiwa ƙuri'a ranar nan da zarar an gama jiwa ƙuri'a ana iya sanin waye ya ci zaɓe? ana iya sani amma ka sani suna son suna bari ne har sai lokacin da suka saka kamar ana cewa zuwa karfe takwas ko karfe tara domin a bawa al'umma damar jefa tasu ƙuri'a din ba sa son su bayyana amma suna kirgawa ne su ga wane ne yake kan gaba don mutane su san cewa to gafa sakamako fa yanzu zuwa bayan karfe ɗaya ko karfe biyu ga inda ake don haka idan bayan sun rufe wajen jefa ƙuri'a din, sai eh, mutane ba sa mamakin cewa ya za a yi da karfe ɗaya kun ce ga wani suke ce eh. yanzu kuma a ce wani kaza ke gaba don haka idan za ka tuna florida ta eh. zamo matsala kwanakin baya din na wannan zaben da aka yi na bush na bush to akwai wani lokaci tsakani na ba da sakamako shi kuma a ce kama a ce kila muna maganar zaben shugaban kasa ne ko kudu mm. zaɓuɓɓukan haka suke zaben gona zaben shugaban ƙananan hukumomi zaben shugaban sharif da sauransu duk irin tsari guda ne duk irin tsari guda ne ai saboda na'urar da suke amfani da ita dama an yi ne haka domin kada a rarraba hankalin mutane a ce ok idan an tashi zaben gwamna daban idan an tashi zaben shugaban kasa duk tsari ɗaya ne to akwai wani rawa na musamman da shi malamin zaɓe ke takawa a irin wannan lokaci malamin zaɓe mai kake nufi da malamin zaɓe malamin zaɓe wurin da zaka zo ka je wa ai ba za a rasa mutanen da suke kula da waɗannan na'urorin ba ko babu da akwai su ka kawai zaka zo ne in ka yi amfani da na'ura ka yi amfani da ita ka wa kuri'a ba wanda zai nuna maka ya ce a ah, kamar masu gadi yawa kamar masu duba eh. wannan na'uran masu baka umarni ga abin da ya kamata kai ga da ya kamata kai da akwai su kuma su ne ake kira kamar volunteers ba wai wani mutum ne wato masu aikin sa kai ma yawa kawai za su je ne domin su taimaka kamar ni lokacin da nake makaranta na yi kafin ma na isa shekarun a jefa ƙuri'a mm. na yi daga makarantar mu saboda kasan ranar da ake jefa ƙuri'a makarantu suke amfani da su to sai a rufe makarantu to mu kuma idan za su ba mu credit a social studies ajin mu sai suka ce to mu je domin mu taimaka wajen sa ido a na'urorin da yadda mutane suke zaɓe to ta haka mu ma muka koyi yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe kina nuhin ita hukumar zaɓe ba ta ɗaukan mutane na musamman da za su je su yi wannan aiki sai dai waɗanda za su yi aikin sa kai kwarai kuwa saboda jin daɗi ne ma kamar jin shi muke yi kamar aikinmu ne na 'yan ƙasa cewa yanzu gashi mun taimaka mun taka rawa wajen gudanar da haka da akwai manyan mutane da idan kamar ka samu dan matsala daga na'urar amma wannan mu ne zamu je idan mun ga mutane ba su iya kamar su karanta me ita a kwamfuta din ta faɗa ba sai mu je idan mun ga cewa ba za mu iya gyarawa ba sai a kira wani daban wanda zai zo ya gyara amma wai ba a matsayin shi na <laughs> a matsayin ma'aikaci eh, daga hukumar zaɓe ka zo kai wannan aiki ba iyaka kawai za a sassa wuraren da za a je wa ne kowa san inda zai je ya je wa ƙuri'a kuma waɗannan ku masu aikin sa kai ku ne za ku taimaka a yi wannan aikin kwarai kuma kamar yadda na gaya maka masu aikin sa kan yan makaranta ake samu to ta haka mu muke suke fara sa mana sha'awar harkar zaɓe sha'awar shi kan shi ma siyasa din dan ka san kana karami dinan kafin ka kai shekara 18 da za su baka damar yi ba abin da ya dame ka to amma idan kana can awa goma awa goma sha biyu wannan tsoho ya zo ka ga mutane wasu suna cikin ma a kujerar su ba sa iya eh, tafiya yauwa ka zo kana tambayar su sai su rika cewa a ah, wannan fa ku rike wannan katin wannan katin zaben yana da muhimmanci da akwai in ka samu irin bakake mutane za su baka tarihin yadda mutane suka mutu domin su samu yancin jefa ƙuri'a shari'a to sai ya zama maka wani abin sha'awa ne kana shiga shekara goma sha takwas ka ce a kai ma idan ka samu dama sai ka ji tun da wani lokacin sha'awa take shiga ba kuma sun sa shi ne domin wai idan mun je mun yi aikin nan za a ba mu extra credit ne wato kamar za su taimaka wa karin maki a aji. Eh. Gwamnatin Amerika kenan ba ta kashe wani kuɗi game da ya shahi wannan harkan wurin gudanar da zaben ta kenan iyaka dai ta samar da waɗannan na'urorin ta sa a wuraren da ya kamata shine ka gane ne maladan yanzu ma nake tunanin wani abu wannan ba karaman fasaha bane ba saboda ya za a yi ba sai sun koyar da ka ba don dole ma kishin kasarka zai shiga zuciyarka ba tare zai shiga ranka ba tare da ba da gaske amma wani abu guda jamila da zan so masu aure su gane shine shin wannan yana nufin kenan dan ka zo wurin jiha wannan kur'an ya zamanto kai kuma baka san yadda za ka yi a wannan na'uran ba ba wani zaɓi da za ka yi wanda ba dole ne sai kai amfani da na'ura ba baka da wani zaɓi da akwai da bayan a ce ku kuna nan ku masu taimakawa to ai kuma wani aikin namu kenan mu san me yasa ko kuma idan kana da ra'ayi ba ma sai mun san dalili ba idan dai kai ra'ayinka nan da akwai har yanzu waɗanda suke ganin cewa ita na'urar kwamfuta ɗinnan da akwai yadda take canja musu zaɓe don haka su sun fi son a basu takarda to har yanzu da akwai wa'anda da akwai dan wajen da za a basu su zauna domin su jefa kuri'a su dan ni na lokacin da aka yi zaɓe na kashi na biyu mm. gaskiya takarda na ce a bani saboda matsalar da aka samu a Florida game da wannan na'urar kwamfuta din eh. da na je musu kawai na ce ni dai a bani takarda sun shirya takardar kuma da tsari da komai in ka gama kai zaka saka a cikin yar ambulan mm. kana rike ta wani yana zaune a nan kawai da box din a wani akwatin yana eh, nan sai ka jefa shi shi kenan ka gama to tsawon wani lokaci ne ake eh, a zaben rana guda dun naji za a yi zaben tun daga sai har zuwa dare eh to ai ba wai kai ne kana nan ba kawai dai suna barin layi saboda ka san cewa inda suke tsarawa ta inna kake zaune to kada ka je waje da nisa kamar ni yanzu hmm. muna gari ɗaya da kai amma inda zan jefa ƙuri'a daban inda za ka jefa ƙuri'a daban tana nan kusa da inda nake zaune wanda ba sai na ji tafiya da, nisa ba hmm. sannan kuma ka san ranar kuma kamar yadda na faɗa a baya cewa an rufe makarantu kuma wasu suna gun aiki za su buɗe da wuri domin wasu su samu su jefa kafin su je aiki wasu kuma idan sun baro aiki ko kuma wasu lokacin dan cin abincinsu kwata-kwata ba zai dauke ka minti biyar minti goma ba amma idan ka tadda layi da tsaho Uh, idan kaga cewa kamar lokacin shekarar 2008 uh, kenan mm. ta obama na farko gaskiya wannan ya dau lokaci sosai sai kaga mutane sun ji ma'alai saboda mutane sun fito da yawa su zaɓe ba kasafai ake samun haka ba dan takara ma na iya jan ra'ayin mutane kwarai da gaske a yawa wurin jiwa kura ko kuma a yi akasi kwarai da gaske ai a lokacin saboda yanda ya shiga matasa eh. matasa suka fito daga ko ina wasu basu je aji ba ma wasu basu samu ba eh, sun je makaranta tunda an riga an yi hutu suka fito to ya saka lokacin ya dan ja amma baka samu bai ka je dan minti goma ka tsaya a layi ba minti biyar ka jefa ƙuri'ar ka kuma ba ta shugaban kasa ce ba kawai da akwai kuma ta wasu irin hukumomi haka duk a lokacin da kuma a lokacin ne ake jefa eh, wannan gaskiya yana da muhimmanci a lokacin kuma ake jefa ah, yadda za a canja kundin tsarin tsarin dokan kasa yawa dokar kasa a ina a lokacin da ake jewa kuri'a eh da akwai wasu dan haka zaka ga cewa idan ana na ta zabe zaka eh. ji suna yawan cewa kamar a ce yanzu jihar Maryland tana son ta canza lokacin da aka yi wannan wajen a random mills da ake wajen caca wurin caca eh. yawa to ya eh. kuke ganin cewa da akwai mutane biyu ya kuke ganin cewa a yi wajen nan a cikin gari ko ku a yi shi a wajen gari ya zai matsanta muku wajen a traffic wajen yawan motoci zai matsanta muku rayuwarku to a wani lokacin zaka ga suna ta faɗa a rediyo din ne da kuma a wurin jiho kura akwai daman da zaka iya jiho kura akan wannan batu kwarai da kamar auren da suke son mutanen nan sai abin da suke ta yada shi a kafofin yada labarai in an zo zabe mutane su jiho kura akan shi wato ayi zabe biyu ko uku ko akan eh. abin da ya shahi mutane yawa a lokacin duk za a bayyana kuma malam ladan abin da suke a wannan suna yin shi ne domin ba kowa ne yake karanta wa'annan matsalolin ba ba kowa ne yake da wannan fahimtar ba to inda za ka gani idan dan eh, takara yana da sha'awar cewa a ce i ga wannan dokar ko a'a ga wannan dokar kawai za su gaya mana ne idan ka zo ranar jefa ƙuri'a tambaya ta lamba 22 ku jefa i ko kuma wanda baya so shi kuma sai ce tambaya ta 22 ku ce a'a to ba mu da lokaci sai saboda yanda ka san karfin ah, kafofin yada labarai sai in ka je kawai ka duba suka ce eh, ka fitina fa an ce 22 kuma mutumin nan kana san shi ya ce maka ka ce a'a sai ka ce a su eh, haka suke yin to na ma wani kamfe ne shi kanshi na daban shi kanshi dan haka zaka ga kamar yanzu a jihar Virginia in ka je ranar Lahadi ba sa sai da giya a kantinan su amma Maryland ita ana yi To a zaɓe ne. Wannan a wurin zaɓe ne aka yi cin matsaya a kan eh, wannan. Kwarai. Sai a duba abin da mutane suka yi so. Mm. Sai a amfani da shi. Kwarai. Wurin jihar Kur'an da suka yi. Yawwa. Ika Jamila ta koro bayani amma kuma lokaci ya muna halin nasa. Sai wani satin cikin ikon Allah mu sake dawo muku da wani batu kafin mu kammala wannan tsarin. Jamila, shirin zaɓe ko naɗi ya gode. Ku na gode sosai. To masu ware, a nan ne kuma mu kawo ƙarshen wannan shiri a yau. a madadin ita abokiyar aiki na jamila kabir fage da julie gresham wadda ta bada umarni da kuma daidaita sautin shiri ni madugun shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman yanzu haka dubban 'yan najeriya ne rikicin boko haram ya tilasta barin gidaje yayin da wasu suka ketara ma zuwa kasashen ketare don neman mafaka to sai dai ko yayin da waɗannan al'ummun ke gudun hijira a kasar kamaru suka hukumomin kasar yanzu haka ma na ci gaba da izakiyar 'yan najeriya kusan dubu goma sha biyu zuwa gida najeriya a wani yanayi na ban tausayi inda ma sukan shafe kwanaki a kan hanya kafin daga bisani a zuwa a jibge su a ƙauyen sa'udu da ke bakin iyaka kamar yadda waɗannan 'yan gudun hijiran ke cewa. ba abun magana mafa wahalan da irin muka sha hanyar mu dai kawai an zo an same mu ne kawai aka ɗebe mu kayakin kasuwan mu ma mun bari a gurin kayakin gida ma mun bari a gurin. Tafiya nisa baya babu. Zabi ma ya dame ni. Zabi ki damun ke. Eh, ga shi ne sa ma zabi Rana da zafi da Malam Muhammad Bello dattijo ne da ke da kimanin shekaru hamsin da ɗoriya ya ma tuna irin wahalar suka sha kan hanya. An kawo mu a wannan zamani mu lafiya kalau amma wahala kam gaskiya mun sha wahala. Gada kusuru wannan mun taso da karfe tara na safe sai karfe hudu na dare muka zo wurin kona gawa guda goma ne a cikin mota Gaba babba da yaro da mace da namiji da karami da kaya na wannan da ina sa yana cikin bahu ko guda ɗaya ban da shi yanzu talla tallahi haka ne to yanzu shi kun dawo Najeriya ya batun tunanin komawa gida a to yanzu tun da an kawo mu Najeriya ba alhamdulillah ba muna cikin al'umman namu ba muna cikin al'umma ko ta miye ne Allah ya yarda da kowa zai koma mu haɗin su a hankalin sa ka yanzu ma dai ana gyara wasu sansanonin yan gudun hijira da ke jihar adama don fuskantar wannan kalubale na kwararren yan gudun hijira alhaji sa'ad bello da ke zama babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma ya ko bayyana matakan da suke ɗauka a yanzu yanzu dai muna kokari ne mu rajista din su don a samu dama a basu kayayyaki da ya kamata a basu kuma a basu eh, wurin kwanciya da ka lura kaga layi suke zan su shiga su samu jami'an mu su basu kati su ma su basu kayayyaki wanda za su koma su dakunan su eh, a kullum tanadin mu kullum karuwa muke yi akan abin da muke da shi eh, muna tsammanin mutane dubu goma sha biyu shi yasa kaga muka cike wannan matsuguni muka buɗe wani sabon matsuguni a fufore wanda zai ɗauki kusan mutane dubu shida eh, idan bayan wannan wurare sun cike kowane matsuguni akwai asibiti idan ciwo ya fi karfin clinic na asibiti za mu ɗauke shi mu mai da shi babban asibiti shi yasa kaga akwai mobile clinic mu akwai kuma ambulance a wayannan matsugunan namu a hukumance kaman alƙaluma na ku samu wanda suka rasa rayukansu akan hanyar su kawo yanzu kawo yanzu ba mu ba wani report da ya ricin ina cewa wani ya rasu dukkan wanda na sani eh, labari da na sani dukkan su sun isa eh, based on report da immigration suka bamu eh, wayanda suka bamu sun so yola cikin koshin lafiya ba wanda ya samu ya jikita amma ku sani wajen da kamar zuwa boda da ya kama wani kamar kusa wannan kuma immigration su ne kamata su sani shi ma malam ali mai kano jami'in kungiyar red cross da ke taimakawa wajen ganin kula da lafiyar yan gudun hijira ya ko bayyana halin da ake ciki yanzu kamar yadda ka gani dai mun karbi wayannan yan gudun hijira da wanda suka iso daga kamaru aka kawo su yanzu ka duba kaga an ana rubuta sunayensu sannan kuma ana ba su ah, abin kwanciya kuma ana shirya musu abinci wanda za su ci a halin yanzu domin lokacin da muka faso su a boda a ah, kankanan wato damuwa wanda muka samu na rashin lafiya sai kuma mata masu ciki saboda yawan tafiye-tafiye ah, sai kananan masu ciwon diabetes da sauransu wanda a cikin hukuncin allah kafin mu iso mubi mun riga mun iya gane irin waɗannan mutane muna isowa mubi aka kai su clinic wanda daga nan eh, cikin hukuncin Allah muka suka samu sauki wanda shine muka iso da sunan garin ah, yola ah, ah, malkoi kasarin waɗanda ake maido wanda yan asalin jihar borno ne kuma don ganin halin da suke ciki yasa gwamnatin jihar turo manzo na musamman da yanzu aka make sansanin yan gudun hijira sunana aliyu yarima halin da muke ciki a yanzu dai ga cikin dai muna karɓar wannan wanda suka shigo yanzu daga mugu kusan gwamnati tarayyar ta ji tun yake allah sa da yanzu a fara samun zaman lafiya kuma yanzu ana shirye-shiryen kokarin a ga cewa kowa a mai da shi garinsa shine shirin da ake ciki yanzu a yanzu dai mummiyar wanda suka shigo kasan tafiyar ba yau aka fara ta ba amma na kwanci da suka shigo daga kamarun mun kai mutum kamar dubu haka zuwa mai dubu wanda muka kai amma yanzu muna shirin zuwa jibi insha Allah wayanda da suka kamar sati da nan zamu mai shugabannin addini dai na ma kiran ne da ake taimakawa irin waɗannan al'ummu da kan tsinci kansu cikin mawuyacin hali Sheikh Abdullahi Balalau shine shugaban kungiyar Izala a Najeriya kowa ya iya dauko abin da Allah ya bashi ya tallafa wa dan uwansa da yake cikin kakani kai kai baka san me zai iya samun ka nan gaba ba idan ka taimaki wanda ya shiga cikin wani hali a yanzu to kai ma duk lokacin da Allah ya jarbe ka da wata jarabawa Allah na iya kama gudumawa saboda da ka tallafa duk mutumin da ya tallafa wa dan uwansa Allah madaukakin sarki zai taimake shi ina kira ga dukkan kungiyoyi da sauran al'umma cewa a tallafa wa waɗannan yan gudun hijiran da ke dawowa a ba su abin da za su ci a ba su sutura kuma a rika musu maganganu masu kyau wannan zai taimaka don su samu nutsuwa fata dai shine Allah ka kwashe wannan matsala na yan boko haram da ya jawo asarar rayuka tare da sanya wasu zama yan gudun hijira Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya. Jama'an ƙasar somaliya sun ce akalla mutane goma sha takwas ne aka kashe jiya a Asabar. a hare-haren bama-bamai daban-daban guda biyu waɗanda ake zaton 'yan tawayen ƙungiyar al-shabab ne suka kai a can kabul babban birnin ƙasar afghanistan kuma wani harin bam da aka kai wani asibiti jiya asabar ya kashe mutane goma sha biyu ciki har da amerika guda uku 'yan kwangila waɗanda suke yi wa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto aiki a ƙasar mutane da dama sun ji rauni a tashin bam ɗin da ya ratsa wata unguwa ya lalata ko kuma ya kaca-kaca da motoci da dama. Jiya Asabar dubban 'yan gudun hijira suka bi ta kan 'yan sandan Macedonia da ke dauke da kulake waɗanda suka yi ƙoƙarin hana su shiga ƙasar daga ƙasar Girka. 'Yan sanda sun harba gurnetin gili kuma mutane da dama sun ji rauni a aron gama da aka yi akan iyaka. Jami'an tsaro sun samu nasarar tare ɗaruruwan 'yan gudun hijira amma dubbansu yawancinsu 'yan ƙasar Siriya sun ratsa suka shiga yankin Macedonia bayan sun yi kwanaki suna zaune a filin Allah ta'ala ba tare da samun ruwa ko abinci ko kuma wurin kwana ba. An fara argitsin ne a lokacin da 'yan sanda suka yanke shawarar barin wasu 'yan gudun hijira masu ƙananan yara su wuce, su kuma waɗanda suka baya sai suka kutsa kai. sai kuma dubbai ciki har da mata da ke rike da jarirai da kuma maza dauke da kananan yara su ma suka yi ƙoƙarin amfani da daman suka yi ta gudu a fili. Da takaitattun labaran duniya muke karkare shirin namu ne yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na gari na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na muryar Amurka, nisar fili hashin gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya da wadatar zuci. Salamu alaikum. This program has come to you from the Voice of America, Washington.